لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشك بركاته ما أتشك لتافين جامع الترمذي مال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله يجي باب ما جاء في التثويب في الفجر wannan babi ne da ya zo da bayani akan tafwib a sallar asbahi ma'ana at-tafwib shine wato fadin as-salatu khairun minan nawm malai ce haddathana ahmad bin mani ya dangana isnadin sa wato zuwa bilal mai kiran sallah na manzo sallallahu alaihi wasallam qala qala li rasulullahi manzo tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da ni la tutawibanna fi shay'in min as-salawati da dai kada kai tathawibi a kowace daga cikin salloli illa fi salatil fajiri sai a sallar alfijir malai ce qala babi an abi Mahzura. a wannan babin akwai hadisin da aka samu na abi mahadura mara abu isa ya ce hadisin bilal la na'rifuhu illa min hadithi abi isra'il al-mala'i ba mu ga isan wannan hadisin ba sai ta hanyar wato abu isra'il al-mala'i aka samu abu isra'il kuma aka ce wato bai ji hadisin daga al-hakam ba a sinadin akwai abu isra'il daga al-hakam to bai ji daga alhakam ɗin kai tsaye ba sai dai rawahu an hassan bin umara daga hassan ɗan umara ya karbo daga alhakam ɗin kenan ya faɗar da wanda ya karbi hadisin a gare shi ya tsallaka zuwa na gaba da shi wakari salafa ahalul ilmi fi tafsir tathwib malamai sun yi kai kawo wajen fassara ma'anar tathwib din wasu suka ce tathwib shine an ya kula fi adanil fajri mai kiran sallah ya faɗa a kiran sallan alfijir as-salatu khairun minan nawm wannan shine ma'anan at-tathwib wannan shine faɗin ibnu mubarak da ahmad wasu daga ciki kuma suka ce at-tathwib shine wato wanda aka hana at-tathwib al-makruh huwa shay'un ahdathahu an-nasu ba'da an-nabiy sallallahu alaihi sallam. wani abu ne da mutane suka farar bayan annabi ya koma ga Allah shine idan adana mu'adhdhin fastabta alqaum idan ladani ya kira sallah sai mutane suka yi jinkirin zuwa sallah qala sai shi mai kiran sallah zai dinga fada bainal adani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama wato zai ce qad qamatis salatu ko ya ce hayya ala salah hayya ala falah ba wai kiran sallan bane kamar yadda ake cewa wato bayan yawanci da ana yi a sallar asibahi musamman lokacin da babu amsakowa babu amplifier ba lasfika din nan sai ka ga ladani bayan tsallar alfijir yana cewa "Wokta, Wokta, wadda ku ne ya ne ko za ce ka zo da alwala ka koma da sallah to a nan suka ce shine wannan shine tazwib din to shine imam ahmad ya ce at shi shine mutum ya ce as-salatu khairu minan nawm ba wancan din ba wancan shi an riga an hana shi kada a yi shi don kiran sallah shine kiran mutane amma bayan kiran sallah a zo ana sake cewa mutane hayya ala sala hayya ala sala ko kuma mutum yana ihu yana faɗin wasu kalmomi akwai wasu ma suna dukan wani karfe haka wasu kowanne da irin abin da suke da su da akwai falwaya na karafuna na daɗin nan sai ga wani bayan ya kira sallah sai dinga zuwa da eh, sanda yana min layi-layi yana ta buga karfe yana cewa cine kwalle cine cine kam nama suna wasu maganganu wani ma maganar bata dace mutum ya yi faɗa ba to wannan sabantarwa aka yi kuma ba daidai ba ne alhamdulillah kuma an hana don da yawa yara yau ba su san da wannan ba na cewa ana kira mutane zuwa sallah bayan kuma an kira sallah malai ce babu ja'a anna na adhana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah ya kira shine da ta da iqama wannan hadisin da muka karanta na wato bilal kamar da muka ji imam ahmad ya kawo shi a cikin wato musulun nashi ibn majah ya kawo shi kuma malamai suka ce hadisin da'ifi ne al'allama ya ra'afa hadisin a nan kuma malamai ya ce haddasa na hannan daga abda ya dangana isnadinsa wato zuwa ziyad bin harth as-sada'i qala yace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni an uaddina fi salati al-fajr da in yi kiran sallar na sallar asbahi fa'azanta sai na kira sallah fa'ara da bilalun an yi ƙima sai bilal kuma ya zo yana sai ta da iƙama faƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aka sada'i kada adzan wato aka ɗan uwan sada ya kira sallah wa man adzana fa huwa ƙi? to wanda ya kira sallah kuma shi ne zai ta da sallah wannan hadisin abu dawuda da bulmaja sun kawo shi imam ahmad ma ya kawo shi shi ma kamar hadisin da ya gabata ne akwai rauni a cikin isnadinsa al'allama ya ce ba'ifi ne a cikin ba'ifi na sunan ibn maja a wannan babin an samu hadisi daga ibn umar mara abu isa ya ce wannan hadisin wato ziyar nan sun san shi ne a hadisin wato al-ifriqi al yana daga cikin ruwatul hadith wanda malamai suka ce hadisinsa yana da rauni wannan babi kuma ma ja fi karahiyatil adani bi gairi wudu'in babu ne da ke karantar da ba a so ba mutum ya kira sallah ba tare da ya yi alwala ba da alwala kiran sallah shi ma'ambaton Allah ne to yana da kyau mutum ya ce yana da alwala kafin ya kira sallah malai ce haddathana ali bin hujr daga al bin muslim ya dangana isnadinsa zuwa ga abi ta radiyallahu an yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo tsira da mishin Allah su tabbata a gare shi ya ce la addinu illa mutawaddi'un wato ba zai kira sallah ba sai wanda yake da alwala kuma anan wannan hadisin shi ma akwai magana a kansa wajen rauni malam ya ka sake kawo hadisin daga wajen abi huraira radiyallahu anhu shi abu huraira yace la yunadi bis salati illa mutawaddi wato kada ya kira sallah sai wanda yake yana da alwala malam yace wannan lafazi na karshen yafi karfi akan lafazi na farkon bakarihu ba'd ahli al wasu daga cikin malamai da suka yi sabani akan cewa fil adani ala ghairi wudu' mutum ya kira sallah ba tare da yana da alwala ba wasu malaman suka ce makaruhi ne makaruhi kuma shine abin da yake khilaful aula Barinsa ya fi. wato mutum ya dinga alwala kafin ya yi sallah wannan shine tafiya na Imam Shafi'i da Imam Ishaq wa rakhasa fi dalika ba'd ahli al-ilm wasu daga malamai sun yi sauki sassauci akan haka shine maganar Sufyan da Ibn Mubarak da Imam Ahmad na cewa mutum yakan iya kira sallah bayi da alwala amma in ya kira to sai ya yi sauri ya yi alwala karka kira sallah ba ka da alwala kuma lokacin sallah ya a ce kuma za a jira ka kaga kai ka kira mutane sun zo kai kuma baka zo ba kaga abin ya zama wani bambarafai Allah ya datar da mu ga shigar manzo sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah